Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16-21-25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a cikin shirin na wannan lokaci za a ji cewa shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawan kasar bukatar karin kasafin kudaden da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi kasar za a shi wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka Abuja Abuja. Madina Dauda ta yi da sanata Muhammad Ali Indume kan wannan batun. Malaman makarantu a jamhuriyar Nijar sun yi tsokaci game da ɗage jarabawar kammala karatun sakandare a matakin farko wato birebe daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa 6 ga watan Yuli. idan kuma muka sake koma a tarayyar najeriya za a yi cewa al'ummar jihar adamawa ta koka da tsadar kayayyakin masarufi a wannan lokaci sannan sun cewa hukumomin da ke yaƙi da fataucin mutane a jamhuriyar nijar tarayyar najeriya za su cimma wata yarjejeniya nan gaba da za ta ba su damar kawo karashen fataucin mutane a waɗannan ƙasashen biyu muna ɗauke da shirin na kasa da kuma sharhin jaridun ghana amma dukka waɗannan za su zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labaran duniya. Wata fashewar bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Talata a wata kasuwa da ke yankin Tigray na kasar Habasha yayin da sabon fada ya barke a wasu yankuna da ke wajen Makeli babban birnin yankin. Bom ɗin ya tashi ne a garin Togoga yamma da Makeli da misalin karfe ɗaya na rana. Akwai rahotanni masu karo da juna kan fashewar ta faru ne sakamakon wani jirgi da ya jefa bom ɗin ko kuma alburusan manyan bindigogi ne suka watsu cikin kasuwar. Jami'an kiwon lafiya na yankin sun tabbatar da kashe akalla mutane arba'in da uku tare da jikkata wasu da dama. Berham Gawetti wacce take sayar da shayi domin neman kuɗin abinci ta ce ta ji rauni a hannu yayin harin. Da farko sun fara jefa bam a cikin kasuwar sannan daga baya suka ci gaba da jefa bama-baman a gidaje. Na ji rauni a hannu sanadiyar wannan harin na bam ɗin ina matukar fama da hannun kuma yana yi min raɗaɗi kamar yadda ta faɗawa wakilin muryar Amurka. a asibitin haidar da ke makelli ma'aikatan lafiya sun ce sojojin habasha sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya isa wurin da harin ya faru nagasi bahanne wani mazaunin makelli wanda ya ce ya ga mutane uku sun mutu a gabansa wasu kuma suna fama da jiki yayin da sojojin amurka ke janyewa daga afghanistan gwamnatin shugaba biden na amurka na fuskantar ƙaruwar matsin lamba kan kwashe 'yan afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojan amurka a tsawon shekaru ashirin na yakin wasu gungun 'yan majalisu na dukkan bangarorin jam'iyyar kasar suna roƙon fadar white house da ta yi jigilar 'yan afghanistan da suka yi aiki a matsayin tafintoci ko kuma suka taimaka wa sojojin amurka zuwa wani yanki mara haɗari kamar guam wanda aka yi amfani da shi wajen tallafawa 'yan gudun hijira bayan yakin vietnam ya zuwa yanzu gwamnatin bata bada wani tabbaci kan wannan shawarar ba tana mai da hankali ne kan faɗaɗa shirin bada biza na musamman ga 'yan afghanistan waɗanda suka taimaka wajen ayyukan amurka da yawa suna cewa duk wani abu da majalisar za ta yi zai makara kuma ba zai isa ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban mulkin sojan mayammar ya halarci taron ƙasa da ƙasa a Moscow, wani al'amari da ke nuna sha'awar Rasha na inganta hulɗa da ƙasar, duk kuwa da kakkausar suka daga ƙasashen duniya. sojoji a Mayammar sun hambare zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a ranar ɗaya ga watan Fabrairu suna masu cewar gagarumin nasara da jam'iyyar ta ta samu a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba na cike da magudi. Jami'an tsaro sun murkushe masu zanga-zangar a baki ɗayan ƙasar na rashin amincewa da karɓe iko da sojoji suka yi inda suka kashe ɗaruruwan masu zanga-zangar tare da gudanar da kame. Shugaban mulkin sojan ya yi ikirari a jawabinsa da ya yi ajiya laraba a taron. cewa yana ƙoƙarin ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya da ya su kurkuce. ma'aikatar tsaron rasha ta shirya taron wani sabon binciken jin ra'ayi da aka yi game da manufofin amurka kan wani babban rikici a gabas ta tsakiya ya gano kusan rabin 'yan jam'iyyar democrat suna son kasar ta ƙara himma wajen tallafawa falasɗinawa sakamakon binciken cibiyar nazarin jama'a ta kafar labaran associate press ya nuna cewa ci gaba da rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar shi ma ya fara kunno kai a wurare da jam'iyyar ke da ƙarfi. binciken ya yi nazarin ra'ayoyin amurkawa kan yadda gwamnatin biden ke bullo ma rikicin isra'ila da falasdinawa a wannan watan hakan ya biyo bayan mummunan yaƙi na kwanaki goma sha ɗaya na watan mayu tsakanin isra'ila da hamas Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a halin yanzu za mu tsunduma a taskar rahoton da muke ɗauke da su inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa buƙatar ƙarin kasafin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi ƙasar wadda aka warewa naira biliyan bakwai sauran kuɗaɗen za a yi amfani da su wajen rigakafin rigakafin cutar coronavirus da yaƙi da cutar nan mai karya garkuwar jiki wacce aka fi sani da hiv ko kuma vih-sida shugaban kwamitin kula da harkokin sojojin ƙasa sanata muhammad ali indume yana ɗaya daga cikin sanatocin da suka rika korafi akan yadda hukumomin tsaron ƙasar ke fama da rashin kayan aiki a wata hira ta musamman da ya da wakiliyar sashen hausa ta muryar amurka a birnin tarayya abuja madina dauda ya yi haske akan yadda za a kasafta kasafin a naira biliyon 895 da shugaban kasa ya kai masu a majalisar ga yadda hirarsu ta kasance. shi shugaban kasa ya ansa kiran da muka shayi da kuma yan najeriya gaba daya akan cewa idan soja za su to samu nasara a yakin da ake yi da yan ta'adda da kuma yan bindiga da kuma yan ipob da sauransu wanda sojoji suke ciki to tabbas sai an ba su isasshen kuɗi don su sayi kayan aiki na zamani da wayansu na'urori da suke bukata da kuma kamar artashi da sauransu to shi shugaban kansa ya ansa wannan kiran kwarya-kwaryan wato abin kasafin kuɗi don a tabbatar da an maganta wayannan koke-koke da baka kawo kuma a cikin kasafin kurakure da aka kawo din mafi yawa daga cikin kuɗin kusan kashe 80 daga ciki ma sojoji ne da jami'an tsaro don su samu kayan aikin da suke bukata to tun da ake tarihin kasan nan ba a taba yin irin haka ba don a kasafin kuɗi na wanda suka kawo wanda aka sa hannu a kai na farko ma sojoji kawai a eh, kasa da biliyan talatin aka ware musu don yin haka to amma yanzu da ake an samu wato ya fi wato kashi ya fi so an kawo abun da ya ninka shi so ashirin da muna tabbacin akan cewa insha Allahu za a samu sauki don abun da sojoji suke bukata wanda ni na fahimta na zaga a zaman ciyaman na kwamitin on army shine cewa ba su da isasshen kayan aiki wannan damuwan shi ya fi maganan yawan su ma don idan suna da isasshen kayan yaki da na'uran da suke bukata da haɗin kai da suke bukata to insha Allah za su dinga samun nasara to gaskiya muna yabawa shi shugaban ƙasa akan wannan yunkurin da ya yi don a yanzu kam mun gani a kasa sai dai abin da zai rage mu kuma majalisa ba za mu bata lokaci ba insha Allah za mu tabbatar cewa an ba da approval ma wayannan abubuwa sai dai kuma abin da ya rage su masu bangaren zartarwa wanda suke karkashin shugaban kasa ma'ana ministry of finance kenan su tabbatar cewa kudaden nan da zai yi a ba mutanen nan kai tsaye don kayan aiki za su sayar da shi kuma mostly kasan ba sa so su bayar da kayan su akan bashi kuma ko an bayar ma sai an dan lokaci don ba abun da zaka je ka ɗauka kamar a cikin shago bane ka dawo da shi gida kuma ban da haka ba kayayyaki bane wanda ake kira su a cikin Najeriya wayansu ma tafiyan su daga inda aka yi oda su zo zai kai wajen sati shida ko sati hudu to abun da ya rage yanzu idan mu mun gama namu shi shugaban kasa ya tallafa nu a kai to su mutanen wato ministry of finance su shirya akan cewa za su ba mutanen nan kuɗin nan a lokacin da ya kamata to zai zama makomar wannan asusun tallafi da dama kuke da niyan yi ma hukumomin tsaron ƙasa eh wannan ba zai hana yin haka din ba don gaskiya a zaman najeriya duk abin da ya kawo mana wato ya samu a cikin halin da muke ciki din don dama an yi banza da maganan tsaro police ba su da kayan aiki ba a kula da su barikin su ba kyau sojoji suna zaman wani iri albashi ma dai da wuya kuma bai kai ya kawo ba kuma allowances ɗinsu da ya kamata su biya wayanda suka sadakar da rayukansu ba abun a zuwa gani ba in kin je wajen wajen su kasashe ko na niger ko nan cameroon ko eh, inda dai na sani kamar cairo da kuma eh, sauran kasashen jami'an tsaro ana kula da su sosai don sadakar da ransu suke yi don a samu zaman lafiya To daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda hukumomin da ke kula da ilimi a kasar suka da sanarwar ɗage jarabawar ɗaliban da ke neman takardar shaidar kammala karatun sakandare a mataki na farko wato breve daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa 6 ga watan Yuli bayan da aka gano waɗansu alamun yunkurin satar jarabawa a wata hira da wakilin muryar Amurka birnin Yamai Suleiman Muni ma ya yi da wani malamin sakandare mai ritaya Abdullahi Sha'ibu Dambashi ya yi kira ga hukumomin kasar da su gudanar da binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan yunkurin da ke barazana ga sha'anin ilimi. Shi wanda ka tsara jarabawa ya kamata ya ɗauki matakan da sun ka dace ka irin wannan sata ta hito. Don babbar sata ce ce sata mai illa. abinda mun kai jira shi ne hukuma ta hito ta yi bayani ta ce ga dalilin da mun ka ɗaga ba ta ta gayi ba yi shekara guda kana shirin jarabawanka sati ƙasa ga sati guda an ce maka an ɗaga abu ne mai kawo eh, rudani kamar misali duka 'yan lakwal an sake su don su je eh, su yi eh, su shirya su je na jaraba yanzu da wuya a ce su komo su yi karatu su ko uwayen ɗaya duka abin da ya kawo rudani a kansu. kasashe ka shafa shekaru da dama gwammai kana aikin malinta har allah ya sa kai ritaya yaya eh, ya kamata a yi idan irin haka ta samu eh, diba kamar abin da ya kamata a yi a rashin shawara ne ko inda shi mutanen minister sun kirai eh, shawara uwayen iya malaman makaranta a zo a gaya musu dalilin ni a matsayina jin kai abubuwa na da ba su dace ba abinda an kai shekara guda ana tsarawa ba ta yiwuwa a ce sati guda daga shi eh, aiki a sha ne idan gaskiya ana son gaskiya inda an sata idan an sata su waɗanda a shugabannin wannan tsare-tsaren kamata ya yi take yanki a kore su a hukunta su hakan ya kamata a yi to sai kasance shekarun bayan ma akwai lokacin da ana cikin jarabawa an gane an yi sata jarabawa wanda adirakta na tsara tsare-tsaren jarabawa an yi tsammanin za a sake mishi matsayi mai hazzancin da na kuma yau dinga shine ga tsara jarabawa abu ne da bai dace ba To a halin yanzu sai mu sake koma tarayyar Najeriya yadda a jihar Adamawa al'umma ta shiga cikin wani hali na aka nake yi sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi kamar hatsi da kayan gwari da da sauransu kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilinmu Salisu Muhammadu Garba daga jihar Adamawa. a yayin da buhu masara ke zama naira dubu ashirin da bakwai a kasuwar ƙauye a duniyar kayan miya kuwa a tarugu ne ke yi wa al'umma dukar kawo wuka a jihar adamawan lamarin ya fara tashi daga hatsi inda a daidai wannan gabar tattasai da tarugu yana nema ya gagari kundila a yayin da al'umma suka tabbatar da cewa a daidai wannan lokaci a kasuwanni a jihar adamawa a tarugu da tattasai baka isa ka mika naira hamsin a baka ba sai dai daga ɗari biyu abin da ya yi sama hakan ta sanya na yi ƙoƙari domin jin ta bakin al'umma masaya wannan kayan miyan na koyi nasarar ta da su domin na je kasuwar gwari da ke bypass a jihar adamawa a birnin jimeta na ko samu masu saya yayin da suka tabbatar min da cewar za zo sayan tattase da tarugu ne na zo na tayar kuma abun ya fi karfi bayan da muke samani ba da dai muna dan samu na naira hamsin amma yanzu daga dari biyu ne zuwa sama shine yanzu suke bayarwa na zo sayan tattase da su a tarugu ne a nan gurin kuma gashi kayakin sun yi da yanzu sosai ma bayan da muke sayan shi a kwanakin baya ba kwanakin baya muna iya sayan abun nan akwai naira ɗari na naira hamsin to amma yanzu abun ta rikice ta zama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ga ma wannan tarugun na saye shi naira ɗari da hamsin ne sakamakon da muna samun sa a naira ɗari ko saba'in ya zama naira ɗari da hamsin babban matsalan ba mu san me yake faruwa ba ina samu na hamsin saba'in yana isa na amma yanzu wannan na rike shi ma na rasa ya za in kai shi gida saboda ni a ido na ma na san ba zai ishe ni ba don wannan lamarin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan tsadan hawan kayan gwarin ya yi tsamari hakan ta sanya na yi kokarin zartawa da shugaban kungiyar masu sai da kayan gwari a jihar Adamawa na koyi nasarar samun shugaban kungiyar masu sai da kayan gwari a jihar adamawa nan take ya umurci Alhaji Hamisu Dahiru da ke zama mai tsawatarwa a kungiyar masu sai da kayan gwari na jihar adamawa shine wanda ya tabbatar mana da cewar wannan lamari dai da ake tunanin suke sa waɗannan kayan suke hauhawa akasari ma dai hauhawan lamarin ya taso daga manoma ne. Idan ka duba layin rayuwa ko ina akwai masu. da masu ruwa su ma sun shiga wani yanayi yanzu kuma sun ƙara. Dole ne dai mutane su ga kamar ko shi kayan gwari ya yi tsada su yi wayo wayo saboda talakawa da masu kuɗi kowa yana amfani da shi kuma mutane muna ba su hakuri ko muna rarrashin zuciyarsu da su yi hakuri wannan tsada din ba daga kasuwancin mu bane yanzu komai ya koma hannun manoma daga inda ake siyo shi ne yake tsada yake zuwa nan eh, mu ma mu sayar mu samu wani abu wata rana wata rana kuma kayan gwarin ba faduwa za mu yi duk da wannan tsada wannan ta rugu da tattasai din dukkansa yanzu babu shi da yawa a Najeriya musamman a jihar Adamawa yanzu wannan da yake da dan tsada din kaɗan ma muna da shi a adama amma haka ake so shi tsada dubu ashirin da wani abu ake so shi a adama kamar gefen ba. to sai mu ce allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo wa wannan lamarin sauki domin kuwa al'ummar jihar adamawa suna dab da shiga halin ni yasu akan wannan tsadan ababen masaruhi salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga adamawa a najeriya. To yanzu kuma sai yankin Agades da ke arewacin jamhuriyar Nijar inda hukumomin da ke yaƙi da fataucin mutane na Nijar Najeriya suka gudanar da wani taro domin nazarin hanyoyin da za su bi wajen ara azama ga yakar fataucin mutane da ke ci gaba da yin kamari a wannan kasashen guda biyu. Hakan kuma ya biyo bayan wata ziyara da shugaban hukumar da ke yaƙi da fataucin mutane a Najeriya Hassan Hamisu Tahir ya kai a yankin Agades a kwanakin baya wanda ƙarshen wannan ziyar ya tattauna da manema labarai ga kuma ƙarin bayanin da ya yi kan wannan batun. Babban dalilin zuwan mu nan Agres domin mu samu haɗuwa da 'yan Najeriya waɗanda suke nan Agades musamman waɗanda aka kawo su domin harkar fatauci ko kuma suka zo nan suka tsaya suka dakile ba su iya wucewa zuwa libya da shauran wasu garuruwa ba na farko kenan na biyu kuma mun zo domin mu samu haɗin kan hukumar niger ta yadda za mu yi mu ga yadda za mu dakile wannan harka ta fataucin biladama da kuma shigar mutane zuwa wata ƙasa ba tare da izinin su ba mun je inda suke an tara mana su mun yi musu jawabi mun ɗauki sunayensu kuma mun yi rubutu da yawa a kai wanda yake muna fata mu tafi da shi najeriya mu ga ta yadda za a yi mu taimaka musu wato babban matsalar da muka ga sun fuskanta shine yawancinsu an kawo su ne ba tare da sanin su ba me nike nufi ba tare da sanin su ba an yaudare su akan cewa za a kai su libya ko za a kai su italy ko za a kai su wasu ƙasa ta turawa domin su samu aiki sai aka zo suka karke a nan su koma najeriya ba su bu su je libya ba su bu su je italy ba su bu su je ko ina ba sai zamana zaman da suke yi a nan babu abin da za su illa su baɗala eh musamman mata Masu sauraron mu ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne na musamman daga nan birnin kwanin jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a halin yanzu ga Suleiman Muna Barma maɗauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. ba kasawa ba. jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka ni ne sule mummuni barma kamar yadda watakila aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata ƙungiyoyin ƙasassu a jamhuriyar niger mambobin gamayyar federation de person handicapé sun gabatar da bukatunsu ga sabuwar gwamnatin ƙasar. a wata sanarwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi sun yi kira akan batun inganta sha'anin ilimin ƙasassu da na kiwon lafiya batun samar da aikin yi da a ɗaya gefe maganar koyar da masu bukata ta musamman sana'o'in hannu na daga cikin abubuwan da waɗannan ƙungiyoyi ke fatan ganin mahukuntan nijar sun gaggauta ɗaukan matakai a kansu a matsayin wani ɓangare na matakan yaƙi da sana'ar bara shirin na yau ya tantauna da mata masu bukata ta musamman don jin irin abubuwan da suka fi cinye musu tuwa a kwarya. Assalamu alaikum jama'a ni sunana na Fatibu Bakar Madan Ibrahim ina cikin kungiyar Association ta nakasassu ta Nijar ni ce organisation. Gwamnati da gaskiya wadda ta huce ta yi muna duk kokarin da ta kai ta yi muna tsakani da Allah me muna son kare ne muna son kare saboda an yi muna hanyoyi waɗanda sun kai karatu an ba su karuwa cikin su ma doke su aiki kuma fannin wajen likita ana kulawa da mu muna da takarda da take badawa mu je a yi muna magani ba dai sai mun biya wajen magani muna sayan magani mai yin wani eh, consultation duka wallahi eh wannan kai wallahi muna da takardun da ake muna shi ban samun gode kuma muna nema ga gwamnati kudin nan da yake badawa a yi ma nakasassu wani gyare-gyaren wuta da wani karatu da wani ne gaskiya sun muna kaɗan muna so bazu Ahmed mu mai ƙasa ya ƙara muna ya ƙarfafa harakan nan tashe a gaba kuma masu aikin hannu muna so a kama muna muna aikin hannu babu irin aikin da bamu iya ba kamar dai a ce maka harakan likita hakan ga rigunan nan mun iya su wani gidan sa sabro mun iya shi mun iya ba vetkin ga aiki dai iri-iri mun iya gwamnati ya kama muna saboda kokarin da muka ranga yi na a barbara wanda kaga yana bara ya rasa aikin da zai yi ne yake yin gabara muna musu gargadi muna waye musu da kai na su barbaran nan mu duka a yi aiki tare a ce yau a nijar ma babu na kasashen daga bara lalle in gwamnati ya kama muna wallahi tsakani da allah za a barin bara a wannan hira da muke kina magana ne da sunan daukacin mata na kasar suna nan jamhuriyar Nijar menene matsalolin da suka fi damun ku mata to wallahi matsalolin mu da manya manya matsalolin mu ba mu da kasuwa masu aikin hannu babu kasuwa kuma ma'aikatan nan da ake doka a kara kuma a kara musu kaɗan tunda bisa kai ga ɗari an ce a ɗauki biyar to kenan a kara saboda akwai ɗewa na kasu sun kai karatu suna na yau zama ba su samu aiki ba kenan in an ka kara. kowa wanda ya yi karatun shi zai wucewa masu aikin hannu su kuma a yi kokari a rika koman da gare su wannan sabuni da ake sai ana wankin ma'aikatu ta ko ina duk mata da kasoshi sun iya shi kai daidai da garin rogo yau wurin gada nake ni ina yin garin rogo ina yin tapioca sai ka ce ma da kasashen waje an kaito da shi kuma nan muke yin shi kuma muna so nan kungiyar mu ta federation gwamnati ya kara muna gida a ba mu hili mu samu a yi muna gini wuri ya bunkasa ya muna kaɗan federation ya muna kaɗan muna so a taimaka muna. Ah, to yaya ake ciki ne game da 'yancin da haƙoƙi na mata na kasassu a yau a nan Nijar kamar a tsarin zamantakewa da jama'a da kuma yadda mu'amala take a ma'aikata ko a makaranta da dai sauransu. Mun gode ma Allah saboda mu da na kasan mu mu duk inda mun ka tafi tare da masu cinai mu mun gani kamar daidai ne babu wani bambanci tsakanin mu gaskiya kuma muna so wannan shekara da za ta zauwa zaben nan da za a yi kenan gwamnati ya sa federation cikin wannan tsari saboda mu mu tashi daidai tare da kowa inda kamata muna fatan gwamnati ya yi muna wannan kokari eh me kuke bukata game da abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi wa 'ya'yanku to wallahi abun da muka so yana da yawa saboda muna so mu a yi musu hanya inda su karatu karatun su ya bunƙasa sai ka gani dan na kasashe ya tai kaɗan sai ka ga yayi karatu sai ka gani kuma ya komo da baya babu wani abun ga dan komai na kasa ka in ɗanka ya samu wurin shiga ya yi aiki kenan alhamdulillah ka gode ma Allah muna son gwamnati ke kula mu da wannan kuma da tsarin likitan nan an kula da mu ha amma gaskiya muna son ƙari wannan kuɗi da ake bada su subvention shi ma gwamnati ya ƙara mana cikin shi ne muke tsare-tsaren mu biyan wuta da ruwa da harkar lakwal kenan duka kenan muna so gwamnati ya ƙarfafa wannan abu. To masu raro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. yanzu a madadin bakuwar shirin na ƙasa madam fati bubakar da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. madalla an gaida Suleiman Muni Barma a halin yanzu sai Ridwan Abbas ɗauke da sharhin jaridun Gana. Da jaridar Ghanaian Times za mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin jerin kanan labaranta na zakulo wannan labaran ku samu sha'awa a kimiyyar aikin jarida Farfasa Queen ce ta nuna wa 'yan jarida haka kuma ga abin da jaridar ta ce ta yi kira ga 'yan jarida da su samu sha'awa a cikin kimiyyar wato aikin jarida yadda za su samu bayar da rahoto na kimiyya fasaha da kuma bincike yadda ya dace professor marian kui mukaddashiyar darakta na cibiyar binciken albarkatun noma na majalisar bincike na kimiyya da masana'antu da ta yi wannan kiran ta nuna cewar wasu 'yan jarida suna gazawa wurin hadar da labaran kimiyya sosai saboda ba su da fahimtar wannan fanni. A ra'ayinta 'yan jarida su ne jama'a suka fi saurara saboda haka ya zama wajibi gare su su fahimci lamurra da suka danganci kimiyya domin sadarwa sosai. Mamban majalisar dokoki a ƙashin tikitin jam'iyyar National Democratic Congress a mazaɓar jimuro cikin jihar yammaci kotu ta umarci ta gabatar da takardun da ke tuli matsayinta na 'yar kasar Cote d'Ivoire. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce wata babban kotu a sakindi ta baiwa mamban majalisar dokoki da kasa afo tofi umarni ta gabatar da takardu cikin kwanaki goma da ke tabbatar da cewar ta shure matsayinta 'yar kasar Cote d'Ivoire. Wannan umarni an yi shi ne a cikin shari'ar da ke gudana akan halaccin da kasa afo tofi na riƙe matsayin mamban majalisar dokoki a nan Ghana. Ita kuwa jaridar da Herald wadda labarin tarwaito. Ofini ya kai ƙara ga ainihin babban alkali game da alkalin da ke cin shari'a wato rashin adalci dangane da alkali da ke cin shari'arsa. Jaridar ta ce. tsohon babban jami'in zartarwa na cocoa board dr stephen kwabin na oponi ya kai kara ga babban alkali na kasa justice kwesi enin yebuwa yana mai neman a janye alkali da ke ce shari'arsa wannan wato shari'a dai na tsohon shugaban cocoa board an dakatar da shi a dalilin kara da aka aikawa babban alkalin wadda ake bukatan ya yi tsakani dr oponi a sau biyu yana gabatar da neman janye wato alkalin da ke ce shari'ar nasa clemens hunayunuga sai dai duk wannan lokaci ya gaza samun nasara da dr upuni aka umarce shi ya buɗe kariyarsa a ranar juma'a 18 ga watan yuni justice hunayunuga ya nuna cewar ya samu kofi ɗin ƙarar da aka aika wa babban alkalin ko da yake ya iya bayyana abin da ke kumshi a cikin karar da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Masu mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Masala.